Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirin na hantsi a yau ranar Juma'a 29 ga watan Yuli na shekarar 2022. Bayan labaran duniya za a ji cewa a wani yunkuri na tabbatar da zaman lafiya wakilan dillalan shanu a garin Umwachiyeze na jihar Abia sai zaman sulhu da hukumomi kan kashe wani makiyayi da 'yan bindiga suka yi a ƙarshen makon da ya wuce. Haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar ma'aikatar agaji ta gargaɗi jama'a da ta gaggauta janyewa daga wuraren da ke kusa da ruwa domin riga kafin abubuwa da ke iya biyo bayan ruwan sama da ke tafkawa a 'yan kwanakin nan kamar kowace ranar juma'a za a ji shirin yanayi da mahalli na aisha ma'azu amma kafin nan ga hafiz da halin da duniya ke ciki. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A karan farko cikin makonni Rasha ta kaddamar da hare-haren makami mai linzami jiya Alhamis a yankin Cape babban birnin ƙasar Ukraine da kuma yankin Chernihiv a wani abin da Ukraine ɗin ta yi zargin ɗaukar fansa ne kan ci gaba da turjiyar mamayar Moscow. Wani gwamnan yankin Ukraine ya ce Rasha ta kai hari a yankin Cape da makamai masu linzami guda shida. daga tekun Bahar al-Aswad inda suka raunata mutane sha biyar biyar daga cikinsu fararen hula. ikiran ta ce ta harbo ɗaya daga cikin makamai masu linzamin amma dakarun Moscow sun kai hari a wani sansanin soji a ƙauyen Lviv da ke wajen babban birnin ƙasar inda suka lalata wani gini gaba ɗaya tare da lalata wasu biyu. Gwamnan yankin Kiev, alexi Kuleba, ya danganta hare-haren da ranar bikin tunawa da samun 'yancin kan ƙasar da shugaban kasar vladimir zelensky ya fara a shekarar da ta gabata kuma ukraine ta yi bikin jiya alhamis a karan farko kuleba ya shaida wa gidan talabijin na ukraine cewa tuni ukraine ta gurguntar da shirin rasha kuma za ta ci gaba da kare kanta jiya alhamis ma'aikatar agajin gaggawa ta faɗa cewa akalla mutane bakwai suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a kusa da tehran mafi akasari zaftarewar ƙasa da ta zubar da taɓo mai zurfin mita huda wani ƙauye da ke yammacin babban birnin ƙasar Iran. Ambaliyar ruwan da ta faru a kusa da Tehran dab da tsaunin Alborz na zuwa ne ƙasa da mako guda bayan ambaliyar ruwan da ta faru a kudancin ƙasar Iran da aka saba da shi ta yi sanadin mutuwar mutane ashirin da biyu Hotunan bidiyon ƙauyen Imamu Zadi Dabud da aka yada a shafukan sada zumunta sun nuna wani matashi da taɓo ya lullube yana makale a jikin falwaya yayin da wani tarkacen ruwa mai gudu ke wuce shi jim kaɗan bayan lamarin an ga katanga na rushewa ƙungiyar agaji ta red crescent ta iran ta ce mutane shida ne aka tabbatar da mutuwarsa a ƙauyen tare da tara sun jikkata yayin da wasu sha hudu suka ɓace a cikin sanarwar da suka fitar sun ce an kwashe sama da mutane ɗari biyar shugaban amurka joe biden da takwaransa na china shi jinping sun yi tattaunawa mai tsawo jiya alhamis a daidai lokacin da ake ta takun saka kan ziyarar da shugabar majalisar dokokin amurka nancy pelosi za ta kai taiwan wadda kakakin ma'aikatar harkokin wajen china joe lilin ya yi gargaɗin cewa za ta fuskanci tsauraran matakai a wani taron manema labarai wani babban jami'in gwamnati ya ce shugabannin biyu sun tattauna batutuwa da dama dangane da yankin taiwan a cikin takaitaccen bayanin kiran da aka yi na tsawon sa'o'i biyu fadar white house ta ce shugaba joe biden ya jaddada cewa manufa amurka bata canja ba kuma amurka na matukar adawa da yunkurin haɗin gwiwa na sauya matsaya da ake ciki ko kawo cikas da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin tekun taiwan wannan shine magana ta waya ta biyar tsakanin shugabannin tun bayan da biden ya ɗare kan karagan mulki a 2021 beijing tana ganin tafiyar ta 'yan majalisar dokokin amurka zuwa taiwan a matsayin ta saba wa manufar washington na kasar china daya da ya amince da beijing a matsayin gwamnatin china daya tilo kafin mu kawo muku sauran labaran duniya za mu fara da rahotonmu na farko a wani yunkuri na tabbatar da zaman lafiya wakilan dillalan shanu a garin umacheze na jihar abia sun yi zaman sulhu da hukumomi kan kashe wani makiyayi da 'yan bindiga suka yi a ƙarshen makon da ya wuce daga umahiya ga rahoton alphonsus okoro igwe dillalan shanu da ke garin zai na karamar hukumar Noji ta jihar abia sun yi zaman sulhu da hukumomin jihar bayan zanga-zangar da matasa 'yan arewa suka yi a ranar asabar da ta shige kan kashe wani makiyayin da 'yan bindiga suka yi to ko suka tattauna sunana Hussein Muhammad Bello, zango kasuwar shanu Lokanta. ya abin da muka tattauna mun je mun zuwa mu man mun gaya masa damuwar mu kuma mun gaya masa iya abubuwan da muka asara kuma mun gaya masa cewa lalle lalle gwamnati ta tabbatar cewa akwai abu da kai ta su mutane da suka asara da kuma waɗanda wanda ya rasa ransu domin ya ɗauki sabo ya isar ma gwamna kuma a yi kokari a tabbatar da an kawo tsaro. Alhaji Awal Hamman da ke sakataren kasuwar shanu ta Lobanta na garin Umu Ceze ya yi ƙarin haske. Mun samu zama a nan Umu na shiga gwamnan kasu. Wakilan gwamnatin jihar Abia sun zo kamar shi chairman local government barista Ifani Madu da kuma shi dan majalisa wanda ke wakilan Umu na shiga gwamnan barista Okegwe da kuma sai kwamishinan ya labarai na Abia State Honorable David Kamnayo da kuma sarakunan gargajiya na umar na shiga kurgaman da kuma mu wakilan 'yan arewa da masu aikin hannu na kasuwan mace kasu kasuwan market mun haɗu a wannan zaman. Kamsin jiya Abia ta bakin wakilanta sun jinjina mana sun ba mu hakuri da abubuwan da suka faru da na baya har zuwa wanda ya faru na baya na yanzu kuma sun nuna bacin su shi gwamna misali shi gwamna ya hauke zai bazu ya nuna bacin ransa da abin da ya faru ya ce muna zaman lafiya shekaru da shekaru a wannan gurin ba ta samun irin irin wannan solving ba amma yan basa gari wanda sun ga cewa na zaman lafiya sun shigo cikin su hada haddasa suna tsakanin mu da yan community da muke zama da su don haka mu ba wa waɗanda abin ya faru hakuri da kuma samarin mu yi din mu kenan ba su hakuri insha Allah a ita kuma sai abiya za su dauki mataki a kan wannan abin kuma bai fara kasa ce aukuwa ba jami'an tsaro suna nan a wurin wanda suka bada shaida cewa za su bi kadun wannan abin da ya faru kuma insha Allah za su samu da suke wannan al'amarin duka. Bandan wannan sun yi magana akan batun batun biyan diya ni magana biyan diya wanda kace ce a kawo a rubuce a gwamna za a zauna a kai zai san abin zai a kai To yanzu wani hali ake a nan kasuwar shanu ta robanta da kuma kewayenta. Eh, mun ba wa ainihin matasan mu hakuri akan yi hakuri tun da gwamnati tashi tana so ta jira take kan wannan alamari. su kuma sun ba mu yarda sun yi hakuri suna jira su je abin da za mu gaya musu daga bakin gwamnati. Daga bisani na nemi tsokaci akan wannan batun daga kwamishinan yaɗa labarai na jihar Abia barista na Kamnayo amma ban ji motsinsa ta wayar tarho ba. Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Inugu, Najeriya. da Alfonso Tsokore Igwe yanzu kuma ga Hafiz dauke da sauran labaran duniya. Kasar Afghanistan na sake fuskantar barazanar yunwa a cikin watanni masu zuwa yayin da ayyukan agaji masu muhimmanci ke fama da karancin kuɗaɗe. Hukumar samar da abinci ta duniya WFP ta ce tana fuskanta karancin kuɗaɗe na dala miliyan 960 domin ci gaba da gudanar da ayyukan jin kai cikin watanni shida masu zuwa. Shugaban sashen yada labarai na WFP a Afghanistan, Philip Crop, ya shaida wa BOA cewa rashin kuɗin da hauhawar farashin kayayyaki yana nufin an tilasta wa WFP ta ɗauki tsauraran matakai a farkon wannan shekara da rage ayyuka zuwa mafi kankanta daga watan Yuni zuwa Agusta nan da wani ɗan lokaci kaɗan da mai da hankali kan taimako ga mutane miliyan goma waɗanda ke fuskantar bukatu masu barazana ga rayuwa na gaggawa sosai. Hukumar agajin ta ce kusan 'yan Afghanistan miliyan sha tara fiye da rabin al'ummar Afghanistan na fuskantar matsanancin yunwa. Ana buƙatar bayar da kuɗin cikin gaggawa don sayo da kuma adana kayan agaji a sassan kasar waɗanda suka zama ba za a iya shiga a lokacin hunturin sanyi ba. Da alama an dakile babban yankurin da ƙungiyar Al-Shabab mai alaka da Alka'ida ke yi na faɗaɗa ayyukanta daga Somaliya zuwa Habasha a cewar wani babban jami'in sojan Amurka. Koda yake ya yi gargaɗin cewa ƙungiyar ta'addancin na shirin ƙara kai har hare a watanni masu zuwa. Kusan mayakan Al-Shabab ɗari biyar ne suka fara tsallakawa gabashin kasar Habasha a makon da ya gabata, inda suka fafata da sojojin Habasha kan iyaka. Kididdiga Amurka ta yi nuni da cewa watakila sun kutsa cikin kasar Habasha kimanin kilomita 150 kafin a dakatar da su. A bayyane yake cewa 'yan Habasha sun shawo kan wannan kutse. General Stephen Townsend, kwamandan rundunar sojojin Amurka a Afirka mai barin gado, ya bayyana haka yayin wata ganawa da kungiyar marubuta tsaro da ke da headkwata a birnin washington jiya alhamis a kazalika jami'an habasha jiya alhamis sun tabbatar da cewa an dakile harin na al-shabab shugaban yankin somali na habasha mustafi umar ya shaidawa manema labarai cewa jaruman sojojinmu sun dakile wani shiri da kungiyar al-shabab ke aiki da shi a kalla shekara guda tare da fatattakar mayakan da suka aika zuwa habasha cikin kwanaki uku a gaida muhammad hafiz baballe bai ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Nijar, ma'aikatar agaji ta gargaɗi jama'a da ta gaggauta janyewa daga wuraren da ke kusa da ruwa domin riga kafin abubuwa da ka iya biyo bayan ruwan saman da ke tafkawa a 'yan kwanakin nan. wakilin mu ne Amurka a Yamai salamin mu bar ma aiko mana da karin bayani. Tun a jajibirin shiga da manar bana ma'aikatar hasashen yanayi ta ba da sanarwar hangoyewar tafka ruwan sama fiye da shekarun baya a bisa la'akari da girman tasirin illolin canjin yanayi a nan nishar abinda ka iya haddasa ambaliya a wurare da dama. kamar yadda bayanai ke nuna ruwan da aka tafka daga tsakiyar watan na yuli kawo yau ya janyo asarar rayukan mutane da dabbobi da dukiyoyi jihar da magaramce aka bayyana a matsayin mafi fuskantar wannan bala'i inda milimita sama da 200 suka sabka a wuni guda kawai a ƙauyen hamdara a taron manema labaran da ya kira shugaban ma'aikatar agajin gaugawa direction general de la protection civil mamba a kwamitin haɗin gwiwa na kovac colonel bubakar bako ya yi ƙarin haske a kan halin da ake ciki an bayan ruwa ya samu na annar da sun ka kai wajen magidanci dubu biyar da 835 su a kimanin mutum dan adam 48,843 suna wannan harkar ambaliyar ruwa ya shawa kuma inda dai bremen harkar ya ƙara ɓaci mutum ashirin da ɗai suka rasa rayukansu an cikin waɗannan mutum 21 akwai mutum goma da cikin ruwa ne sun ka shiga cikin tabka ne yara suna zuwa suna shiga ko ko ka zo ka tabda tabki ga yanayi yana gudu ka ce kai ba ka tsaya ka yi sarari ko da ka kare karhi ne sai ka ce sai ka shiga wannan yasa kwamitin kovac ya soma jan hankulan al'umma da yin takatsantsan a matsayin rigakafi masu bulaguro in an ka kai hanya ruwa sun ka tare a tsaya haruwa su gudana in kai jigila ne kake yi da motar ɗaukar fasanja in ka kai ga ruwa ka tsaya in mota ta kanka ce in ka kai ga ruwa ka tsaya abin da muke fata kowa ya gane mu saki hanyar ruwa mu yi gidajenmu inda babu ruwa in ruwa sun kawo mun ga su zauwa arzikinmu dukiyanmu mu jaye ta tun da kun ga bisa shi ma an rasa bisa da 608 an rasa ɗakuna 5,000 da 537. Ambaliyar ruwa wani al'amari ne da ke tsananta a kowace shekara a jamhuriyar Nijar kasancewarta ɗaya daga cikin ƙasashen Sahel yankin da masana suka ayyana a kan gaban mafi fama da matsalolin canjin yanayi a duniya irin su kwararowar hamada da zaizayar ƙasa. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Mummuni Barma Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin kuma kai ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan waƙar. zuciya ta ba madalla yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. yanzu dai akan batun shirye-shiryen taron COP27 wanda za a yi a watan Nuwamba na bana a birnin Misra. Dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya ce taron da aka yi bara shine taron da karon farko aka fara tunanin yadda za a samu kudaden da za a aiwatar da ayyukan da ya kamata wajen daukan mataki akan sauye-sauyen da duniya take fuskanta. aka samu kasashe kamar misali 40 suka yi dau alkawura cewar tofa su sun daura ɗamba cewar za su rage fitar da wannan iska ta ita mitan din wanda an gano su su ne ma suka fi kawo dimamar yanayi din ba wai waccan da aka raina din so shi sa aka ce an yi murna domin mai an samu kasashe da suka kai wani kwatankwaci a 196 to wancan ko magana ta cewar a daina fitar da wancan iskar gas ta carbon da sauran kanana-kananan da aka gano cewa ba su ne manyan ba wajen kasashe 130 suka dau alkawari shi sa ake cewa ba a taba samun taro da aka samu nasara a duniya kan kula da muhalli kamar wannan ba domin an yadda cewar ta duk wancan turanci fa da ake na da ba a zo an yi magana cewa ya za a yi a samar da kuɗaɗen da za a aiwatar da wayannan kudirce-kudircen ba da kawai turancin ake zama a yi a fitar da rahoto kawai a tashi a tafi amma yanzu a wannan sai aka kuma cewa dubu biyu da da uku. uku ita ce shekarar da za a zo kuma a fara bibiya wanda da ba a bibiyan cewar me aka yi ina aka tsaya me ya faru ina za a dora ta bana da zamu je a birnin misra na ga shine za a sake dada jaddada alkawari kuma a ga me ma aka yi da alkawarin da aka yi so wannan naga ga yana daga cikin mahimmanci mahimmanci da su hukumomin da suke kawo rahoto akan ma'auni da ake da shi na dumamar yanayi suka yi itifaki a kai cewar an samu ci gaba domin yanzu an yadda kasashen da da ba su yadda suna kawo wannan matsalolin ba sun yadda a wani bangaren kuma babban sakataren kungiyar kasashen afirka masu albarkatun man fetur apo dr umar faruk ibrahim ya ce duk da cewa kasashen afirka sun yi amanna da batun makamashi mai tsafta kamata ya yi a yi adalci wajen daukan matakin gyara na sauyin yanayi daidai da sakamakon ayyukan da kasashe suke aiwatarwa zan baki misali wannan iphone din wurin dala dubu da ɗari ɗaya ko da uku ya ya danganci abin da ake siyarwa An ka sai iphone ɗaya ko da yau ana sai da mai eh, dala ɗari wanda ake ganin ya yi tsada wato iphone ɗaya zai sai maka gangan mai goma sha uku kuma sun yi yanda yau ko ƙauyen kayo ka je za ka je ka ga cewa kowa yana da mobile so tilas za ku siya so mu yanzu abin da muke cewa shine yanzu muka yunkuro za mu zama mu ma ƙasashe masu industrialization mun ci gaba yanzu da zamu fara da aka ce da mu a'a kar ku amfani da shi saboda ba shi da kyau lokacin da ku kuke amfani da shi kun san ba shi da kyau amma da yake lokacin tattalin arzikin ku ya dogara ne ga ma'aikatu waɗanda suke da shan mai sosai ba ku magana ba sai yanzu saboda haka mu a apo matsayin mu shine duk yanda za a yi ba mu ce ba mu yadda da makamashi mai tsafta ba amma kada a ce za a hana mu amfani da wannan abin da kuma nake son ya daga kashi ɗari na lalacewan yanayin aka ce mai da gas da ake amfani da su da coal ya ya kawo duk nahiyar afirka gaba daya gudunmuwan da muka yi na cikin wannan abin shine kashi uku bisa ɗari su kuma kashi casa'in da bakwai bisa ɗari yaya za a ce mu daina ko kuma a ce a'a ai yanzu a zo a taru a gyara bacin nan wanda waɗanda suka bata me yasa su ba za su yi ba sai a ce yanda su suka bata da budawai ba kowa ya contributing daidai a ci gaba da tattaunawa ta da dr muhammad abba jime daraktan cibiyar binciken yankuna da ke fama da rashin ruwa na jami'ar maiduguri jihar birnin najeriya kuma ya bayyana bukatar da ke akwai ga kasashen afirka musamman ma najeriya na kauracewa amfani da leda kamar yadda wasu kasashen suka yi bisa la'akari da cewa leda na daukar shekaru da dama bai narke ba a cikin kasa robobi da su leda yana da illa sosai kuma yana gurbanta muhalli duk da cewa mu a nan najeriya ba mu ɗauka shi wani abu ba amma wasu ƙasashe da suke ƙetare sun damu sosai matuka har ya kai ga kasashe sun dakatar da amfani da ledar da su robobi da sauransu dalilin wannan an ma kamar tilasta ma sauran kasashe masu tasowa more especially wanda suke namu na afirka cikin afirka kaɗai ina ga bayanai sun nuna cewa wajen kasashe 34 zuwa 35 wadda suka dakatar da amfani da leda nan a makwabtanmu kamar su chadi su niger da sauransu duka sun hana amfani da leda kuma a cikin wayannan kasashe mu ma ya kamata muna nan amma kuma gashi na har yanzu muna amfani da shi sannan bayan fara bincike akan batun makamashi mai tsafta a jihar kano kuma alawiya baba musa shugabar kungiyar awifka ta ce sun gano wasu mata da matsin rayuwa yake tursasa musu amfani da roba wajen girki wanda bincike ya nuna cewar yana gurɓata muhalli to ko menene yasa awifka ta shiga wannan unguwa da ta tsinci waɗannan mata abin da ya ja hankali na shine ita wannan karamar hukuma a kananan hukumomi arba'in da muke da su hukumar nasarawa ita ta kowace yawan jama'a saboda a yadda idayar da aka yi ta nuna cewa ita tana da jama'a su kusa miliyan ɗaya to da muka shiga sai muka ga cewa gidaje da yawa a ita wannan karamar hukuma suna amfani da shi wannan itace da kuma gawayi bayan wannan abin da ya ja hankalinmu muka ƙara faɗaɗa bincike shi ne. an samu wata unguwa da suke amfani da abin da ake cewa ayafa shi wannan ayafa ba wani abu bane face gutsatsarin robobi haka da yara suke zuwa su tsuntsunto sai su samu har har ake sai da su ake auna su a leda leda naira ashirin naira hamsin suke amfani da shi a matsayin makamashi wasu suna amfani da shi su zuba shi a cikin ice to a tambayoyin da muka yi wa waɗannan mutane sai suka nuna mana cewa ai suna amfani da shi ne saboda idan suka zuba shi wuta ta fi tashi sannan itacen da ya kamata su kona yana zama kaɗan maimakon a sai ice na naira hamsin da zai maka girki to ko da ita naira ashirin kika yi amfani in kika zuba shi wannan abu na ayafa tunda ai roba ce nan nan wuta za ta yi ta ci akwai gidajen da muka samu su ba sa ma siyan itan kawai iya wannan robar suke samu suke watsawa a cikin murhu sai su girki da su Mai sauraro duka-duka abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin a yau. Amma idan aka kasance da shirin zuwa makon gobe idan Allah ya yi mana aran rai za mu dawo da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu da daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. da Aisha da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. A karan farko cikin makonni Rasha ta kaddamar da hare-haren makami mai linzami jiya Alhamis a yankin kep babban birnin ƙasar Ukraine da kuma yankin Chernihiv a wani abin da Ukraine ɗin ta yi zargin ɗaukar fansa ne kan ci gaba da turjiyar mamayar Moscow. Wani gwamnan yankin Ukraine ya ce Rasha ta kai hari a yankin Cape da makamai masu linzami guda shida daga tekun Bahar al-Aswad inda suka raunata mutane sha biyar biyar daga cikinsu fararen hula. Jiya Alhamis ma'aikatar agajin gaggawa ta faɗa cewa akalla mutane bakwai suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a kusa da Tehran mafi akasari zabtarewar ƙasa da ta zubar da taɓo. mai zurfin mita huda wani kawai da ke yammacin babban birnin kasar Iran. Ambaliyar ruwan da ta faru a kusa da Tehran dab da tsaunin albos na zuwa ne kasa da mako guda bayan ambaliyar ruwan da ta faru a kudancin kasar Iran da aka saba da shi ta yi sanadin mutuwar mutane ashirin da biyu. Shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na China Xi Jinping sun yi tattaunawa mai tsawo jiya Alhamis a daidai lokacin da ake ta takun saka kan ziyarar da shugabar majalisar dokokin amurka nancy pelosi za ta kai taiwan wadda kakakin ma'aikatar harkokin wajen china joe lilin ya yi gargaɗin cewa za ta fuskanci tsauraran matakai a wani taron manema labarai wani babban jami'in gwamnati ya ce shugabannin biyu sun tattauna batutuwa da dama kasar afghanistan na sake fuskantar barazanar yunwa a cikin watanni masu zuwa yayin da ayyukan agaji masu muhimmanci ke fama da karancin kuɗaɗe. Hukumar samar da abinci ta duniya WFP ta ce tana fuskantar karancin kuɗaɗe na dala miliyan 960 domin ci gaba da gudanar da ayyukan jin kai cikin watanni shida masu zuwa. Ta masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo shi karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya, Kamaru da Nijar, wato karfe uku kenan agogon Ghana. za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. ya Yanzu da dukkan waɗanda suka ba da gudumawa ga nasarar wannan shirin. Musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanta mana labaran duniya. Sai kuma Salman abu da ya haɗa mana shirin ya kuma ba da umarni. Ni Hadiza Kyari ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.